Sama'ila ta biyu Sura uku Aka daɗe ana yaƙi tsakanin gidan Shawulu da gidan Dauda. Dauda ko ya yi ta ƙara ƙarfi yayin da gidan Shawulu ya yi ta raguwa da ƙarfi, an haifa wa Dauda ’ya'ya maza a Hebron, ɗansa na fari shi ne Amnon ɗan ahinawam mutuniyar Yaziriyal. na biyu shi ne Kiliyab ɗan Abigiyel, gwauruwar Nabal mutumin Karmel. na uku shi ne Absalom ɗan Ma'aka, ’yar Talmai, sarkin Geshur, na huɗu shi ne Adoniya ɗan Haggit, na biyar shi ne Shefatiya ɗan Abital, na shida kuma shi ne Itireyam ɗan Igla matar Dauda. An haifi waɗannan wa Dauda a Hebron. abnar ya koma ɓangaren Dauda. sa'ad da ake yaƙi tsakanin gidan Shawulu da gidan Dauda, sai Abner ya yi ta ƙarfafa matsayinsa a gidan Shawulu, to, Shawulu yana da ƙwarƙwara da ake kira Rizfa, ’yar Ayya, sai Ish Boshet ya ce wa Abner, Don me kake kwana da ƙwarƙwarar mahaifina? Abner ya fusata saboda abin da Ish Boshet ya ce, sai ya ce, Kana tsammani ni mai cin amana ne? Kana zato ni mai goyon bayan Yahuda ne, tun farko na nuna aminci ga gidan babanka Shawulu, da 'yan uwansa da abokansa, ban kuwa ba da kai a hannun Dauda ba, ga shi yanzu a kan mace za ka ga na. Allah ya yi wa abinar hukunci mai tsanani, in ban goyi bayan Dauda ya sami abin da Ubangiji ya masa alkawari da rantsuwa ba, zan kuma mayar wa Dauda. sarautar gidan Shawulu, in kafa kursiyin Dauda a kan Isra'ila da kan Yahuda tun daga Dan har zuwa ba. Ishboshet bai ƙara yin karambanin cewa Abner komai ba, gama yana tsoronsa. Sai Abner ya aiki manzanni a madadinsa wurin Dauda su ce masa, Ƙasar ta wane ne? Ka yi yarjejeniya da ni, zan kuwa taimake ka in juye dukan Isra'ila zuwa ɓangarenka. Dauda ya ce, Da kyau, zan yi yarjejeniya da kai, amma fa, ina bukata abu guda daga gare ka, kada ka zo gabana in ba tare da matata Mikal, ’yar Shawulu ba. Sai Dauda ya aiki manzanni zuwa wurin Ishboshet ɗan Shawulu cewa, Ka bani matata Mikal, wadda na biya sadakinta da loɓa ɗari na Filistiyawa. Sai Ishboshet ya ba da umarni, aka kuwa ɗauke ta daga gidan mijinta Faltiyel ɗan Layish, amma mijinta ya raka ta, yana tafe yana kuka, ya bi ta har Baharim, sai Abner ya ce masa, Koma gida, sai ya koma. Abner ya tattauna da dattawan Isra'ila ya ce, An daɗe kuna nema ku naɗa Dauda sarkinku, to yanzu sai ku yi haka, gama Ubangiji ya yi wa Dawuda alkawari ya ce, Ta wurin na Dawuda zan ceci mutanena Isra'ila daga hannun Filistiyawa da kuma hannun dukan abokan gabansu. Abner kuma ya yi magana da mutane Benyamin da kansa sa'an nan ya tafi Hebron ya gaya wa Dawuda ko menene Isra'ila da kuma dukan gidan Benyamin suke so su yi. Sa'ad da Abner wanda yake tare da mutanen ashirin suka zo wurin Dauda. a Hebron, Dauda ya shirya masa liyafa tare da mutanensa, sai Abner ya ce wa Dawuda, Bari in tafi nan da nan in tattara dukan Isra'ila wa ranka ya daɗe, sarki, saboda su yi alkawari da kai, ka kuma yi mulki bisa dukansu yadda ranka yake so, saboda haka Dauda ya sallami Abner, ya kuwa tafi lafiya. Yawaf ya kashe Abner Ba a jima ba sai mutanen Dauda. da yawaf. suka dawo daga hari, suka kawo ganima da yawa tare da su, Abner kuwa ya riga ya bar Dauda a Hebron, domin Dauda ya sallame shi, shi kuma ya tafi lafiya. Sa'ad da Yowab da dukan sojoji suka dawo, aka gaya masa cewa Abner ɗan nar ya zo wurin sarki, sarki kuwa ya sallame shi, ya kuma tafi lafiya. Sai Yowab ya je wurin sarki ya ce, Me kenan ka yi? Abner ya zo wurinka, don me ka ƙyale shi ya tafi? Ga shi kuwa ya tafi, ka san Abner ɗan ya zo ne ya ruɗe ka, ya ga fitarka da shigarka, ya kuma binciki kome da kake yi. Yowab ya tashi daga gaban Dauda, ya tafi ya aiki manzanni su bi Abner, suka same shi a rijiyar Sera, suka komo da shi, Dauda ko bai sani ba, to, da Abner ya komo Hebron, Yowab ya ratse da shi zuwa hanyar shigar gari, kamar zai gana da shi a kaɗaice, amma a can ya soki Abner a ciki, ya kashe shi don ya rama mutuwar uwansa a Sahel. Daga baya Dauda ya ji labari, sai ya ce, Ni da masarautata har abada ba mu da laifi a gaban Ubangiji game da jinin Abner ɗan Ner, alhakin jininsa ya kasance a kan Yawaf da kuma a kan dukan iyalin mahaifinsa, kada gidan Yawaf ya rasa mai ɗiga ko kuturu ko mai jingina ga sanda, ko wanda aka kashe da takobi, ko kuma wanda ba shi da abinci. Yawab da ɗan'uwansa Abishai suka kashe abnar don ya kashe ɗan'uwansa a Sahel a yankin Gibeon. Sa'an nan Dauda ya ce wa Yawab da dukan mutanen da suka tare da shi, Ku yayyage rigunanku, ku sa tsummoki, ku yi tafiya kuna kuka a gaban abnar Sarki Dawuda kansa ya bi masu ɗaukar gawar daga baya, suka binne Abner a Hebron, sarki kuwa ya ɗaga murya ya kuka a kabarin Abner, sarki kuma ya yi wannan waƙar makoki domin Abner ya ce, Daidai ne Abner ya mutu, kamar yadda marasa bin doka suke mutuwa? Hannuwanka ba a ɗaure suke ba, ƙafafunka ba a dabaibaye suke ba, ka mutu kamar waɗanda suke mutuwa a hannun mugaye. sai dukan mutane suka sāke fashe da kuka saboda shi, sa'an nan duk suka zo suka roƙi Dauda ya ci wani abu tun rana ba ta faɗi ba, amma Dauda ya rantse ya ce, Bari Allah ya hukunta ni, in na ɗanɗana abinci ko wani abu kafin rana ta faɗi. Dukan mutane suka lura, suka kuma ji daɗi ƙwarai, tabbatacce kome da sarki ya yi, ya gamshe su. Saboda haka a ranar dukan mutane da dukan Isra'ila suka gane sarki ba shi da hannu a kisan Abner ɗan Ner. Sa'an nan sarki ya ce wa mutanensa, Ba ku gane cewa ɗan sarki kuma babban mutum ya mutu a ƙasar Isra'ila a yau ba? A yau, ko da yake ni na naɗaɗɗen sarki ne, duk da haka na raunana, kuma waɗannan ’ya'yan Zeruhiya sun fi ƙarfina, Ubangiji ya saka wa mai aikata mugunta da muguntar da ya aikata.